yake cewa na barki da Allah ne ne ko iya kama ya ishi yan baya ishara abinda mamin ta ce kenan kali gidan yake a share kamar kowane lokaci rairayin filin gidan tas kamar an zauna an tsince dattin ciki banda shati-shati na tsintsiya da alamun yayyafar ruwan da suka sa ƙasar ta ɗanyi shi da kamshi babu komai Gidan shiru yake kasancewar babu kowa sai ita da Abdallan kawai. in Na'ura ta je cikin garin gaya bikin sunan wata jikarta. Tsohon Alhaji kuwa ya tafi karɓo jakarsa a Atikam. Da yake kayan sun ɗan samu tsaiko sai ranar suka iso. Ya ɗauki Mustapha su tafi tare don ya fi jin daɗin tafiyar. Ƙasar rumfaraki yake a zaune kan wheelchair ɗinsa sanye da baƙar t-shirt da red ɗin trouser mai sulɓi da kyau, yayin da Maryam ke kai kawo na haɗa abincin dare. Idan ka dube shi aka sai ka zaci tabbas karatun karatunsa yake tuƙuru. sai dai ina zaman sa ido yayi don da zarar ta juya zai zuba mata ido har sai ya fuskanci tana shirin sake waiwayowa. Wani kyau ya ga ta yi masa cikin baki da jaɗin fakistar riga da wando. Duk da rigar har gwiwa take amma gefe da gefe an tsaga shi, wanda hakan ya sake taimakawa wajen fidda shef ɗinta. Ta nannaɗe kanta da baƙin ɗan kwali da ya sake fidda hasken fatar ta muraran. Sau cari yakan raya cikin zuciyarsa ko dai ta haɗa jini da larabawa ko indiyawa. Daransu na shekarun jiya yake tunawa har yau daren ya ki fita daga tunaninsa wani babban matsayi ya bashi don bai taɓa samun dama kamar ta ranar ba. Har yanzu idan ya tuna yadda take shafa masa maganin sai ya ji tsigar jikinsa na tashi. Taushi da laushin tafin hannunta kamar ita kam ta ba da hankalinta ne kan girkinta saboda haka bata lura da kalan da yake mata ba. Sai dai lokaci-lokaci tana jin gabanta na faɗuwa ko ta ji tafiyarta na harɗewa. Ta fito daga kicin za ta ja ruwa a rijiya wannan karan kam ta kama shi dumu-dumu yana kallon nata. Saboda wani tsabar karfin hali irin na Abdallah tare suka haɗe rai hakan nan kowa ya janye idansa daga kan ɗan uwansa. Ita ta wuce bakin rijiya shi kuma ya buɗe shafin gaban na Alƙur'anin ya shiga sabuwar sura. Suratul Jinni Bayan ya gama suratul nu daga sama yake gangarowa ƙasa surori kaɗan suka rage masa ya haɗa saukarsa. don yau yake son kammalawa gobe juma'a za a yi sadaka wa mabukata. Ta ɗebi na farko cikin rijiyar mara katanga don kowa ya san yadda bakin rijiyar ƙauye yake a buɗe take kuma dab da ƙasa. ta kai rumfar girki ta sake dawowa ta zuba cikin boitiki duk yana satar kallonta da gefen ido don bai so ta kuma kama shi kuma gashi bai gajiya da kallon nata ta ɗaga bakitin kenan san lakar da ke bakin rijiyar da ta jiku da ruwa ya ɗebe ta lu gaba ɗaya ta tafi ta yi kan rijiyar Maryam ya faɗa cikin wata iriyar gigitacciyar murya, idanunta a rufe tana ambaton sunan Allah, zuciyarta na bugawa kamar za ta fito waje da kanta. Ta gama wa yau kam sai yadda Allah ya yi da ita, don ba makawa cikin rijiyar za ta yi wa masauki, don ƙafarta ce ta fara gurɗewa wani zafi ya kuma ratsa ta ta saki ƙara. Jikin mutum ta ji ta faɗa gaba ɗayan ta kana aka janye ta gefe. Amma makance ta bude idan ta saboda ta gama bayarwa za ta ji ta tsamo-tsamo cikin ruwan rijiyar ne. Sai kuma ta sake haduwa da wani abun mamaki da ya so sandar mata da jinin jikinta. abdalla abdalla ne tsaye bisa dugadugansa kan kafafun shi kamar yadda yake a da. Ta ɗan janye jikinta daga gare shi da fuska mai ɗauke fayil da mamaki. Ta bi tsawonsa da kallo tabbas shi ne. ne. The gentle giant man din nan, Abdalla dai Abdallan mami. Kasa daina kallonsa ta yi don har yau tana jin ko dai mafarki ne daga irin mafarkan da ta sa. Sai dai ta sake ja sai dai wani zafi da ya ratsa kafar ta yasa ta durkusawa tana faɗin wash. Wasu hawayen farin ciki suka sumiyo daga idanunta. Jack ta ji ya ɗauke ta baki ɗaya bai dire ta ko ina ba sai kan kujerar da ya tashi ya ajiye ta a kai. Bayan ya ɗauke Alƙur'anin da ke kai ya maida shi kan windo ɗin ɗakin Innahuru. Reshe ya juye da mujiya. A maimakon Abdallah da ke kallonta a sace yanzu ita take bin shi da kallo baki sake kuma kai tsaye. Gaban ta ya dawo ya durkusa bai ko damu da rarrayin da ke gurin kada ya bata masa kaya ba. Ya kama kyakkyawar ta da yake tunani a nan ta gurin. Matsa wani gurin ya yi sannan ya ce nan ne. Bata fahimci ma da ita yake ba don ta ta tafi cikin duniyar mamaki sai da ya sa bakinsa ya hure mata brown oily eyes inda da suka kara sheki sakamakon sabuwar kwallar da ke ciki tana yawo bata kai ga fitowa ba kada ki cinye wa mai rani mana ina ne gun ciwon ya tambaye ta yana sake duban kafar tata abdalla ka warke ka fara tafiya fa abdalla ko baka gani ba kyakkyawan murmushi ya saki kana ya ɗago ya dube ta kana ya sake mai da kansa ga kafarta Na sani kuma na gani. Tun shekaran jiya na warke Maryam. Ranar da kika kwana a na, ranar da tsoho Alhaji ya baki magani kika shafan da hannayenki masu albarka. Kwallar ta subuce ta zubo ta ido ɗaya. Muryar ta ce sokul ta ce, amma Abdullah ka ci gaba da zama a matsayin mai lalura, me yasa ka boye samuwa? Shi ya faɗa bayan ya sa ƙwayar idon shi cikin nata. Akwai dalili, sannan yanzu ba mahallin maganar bane. kai ta girgiza ya gane so take ta fake ne ta masa borin nan nata don haka ya riga ta ta hanyar matsa inda ta gurɗe ɗin ai kuwa tun ta saki abin da take so ta faɗa ɗin ta mai da gurbinsa da faɗin wayyo kafata ta da rinsa ido ta kuma damƙe hannun abdallan Sake surar ta yi daga kan kujerar ya maida ta kan tabarmar kabar da ke shimfiɗa kusa da kujerar ya ajiye ta. Zama ya yi ya miƙe ƙafafun shi ya jawo ƙafar ta ta kan cinyarsa, idanu a warwaje ta ce, Me za ka yi min haka Abdalla? Kada fa ka fama min ciwo ta faɗa a tsorace don ta san irin wannan buɗewar ta taɓa irinta. ta ja bakinta ta yi shiru ta ki mama sai da ta yi kwana uku maman ta lura ta takura mata sai ta je an duba mata da ta je a ya targaɗe ne ta yarda a gyara mata ƙarshe sai da maman ta kai ta da kanta ai kuwa har su ma ta yi kafin a gama gyara ɗin saboda kafar ta gama yin tsami shi yasa yanzu ma ta tsorata kada ta je irin wancan ne bai tanka mata ba kamar yadda bai kalle ta ba ya kama gurin Kamawa farko ta saki kara ta yau jikinsa baki ɗaya ta nannaɗe shi saboda azaba. Kasa ci gaba yi saboda irin rikon da ta yi masa. Ma baki ɗaya ya zare masa lakar jikinsa. Tun ta fara hawaye tana roƙonsa kada ya sake taɓa mata wallahi zafi. Shiru yayi yana kallon yadda take faman kuka kamar 'yar bebi sai kukan ya bashi sha'awa. sai kukan ya bashi sha'awa saboda duka eyelashes ɗinta sun jike sai hawaye sun sake zara-zara Tazara ya sake barta ya faki ta ya kuma da makar ciwon ta ƙara shigewa jikinsa gumi yana karyo mata tare da wani sabon kukan. Har cikin zuciyarsa yake jin kukan amma ya san idan ya kyale mata gaba zafin da za ta jin sai ya faka don ya gane targaɗe ne a kafarta. Ƙarfinsa ya sa bai kyale ta ba sai da ya gyara tuni ta jike sharkaf da gumi da hawaye har da majina. Ya kalli fuskarta sai ya ji dariya ta so masa duk fuskarta ta haɗa ja. Miƙewa ya yi ya nufi ɗaki ta bi shi da kallo don har yau mamakin takawarsa ba ta sake ta ba. Ya fito da hankacif mai kyau da ƙamshi ya dinga goge mata fuskar har sai da ta yi tsafka na gyara mata zaman. Ya miƙar mata da ƙafar ta ya jingina ta da bango. Gaban ta ya dawo ya zauna dirshan ganin yadda take jefa masa harara ya sa shi ɗaukar ƙur'anin sa ya buɗe ya ci gaba da tilawarsa a zuciya. Sai ta tsinci kanta ita ma tana ƙare masa kallo ko ta ina Abdallah cikakken namiji da samun irinsa sai an tona kyau zubi da tsarinsa kaɗai ya ishi ya gode wa Ubangijin da ya ƙera shi. Komai nashi daidai yake babu abin da ya yi kaɗan koyayyawa yawa a tare da shi. Ya dai ‘yan mata akwai magana ne ta ji ya faɗa. Kunya ta kama ta ta rasa me za ta ce kawai ta soma ƙoƙarin tashi. Hannunta ya rike yana faɗin, take it easy, sannan ya maida ta ya zauna idan kin tashi me zaki, yi ina kuma zaki ki je. Girki na ɗora kuma ban kammala ba gashi yamma na daɗayi. Sai ya ɗinke gira sama da ta ƙasa kada kowa ya ci abinci cikin gidan nan, babu girkin da zaki. yi. Baki ta saki tana kallon sa yadda ya biya ɗayar tamkar wanda ta zaga. Sai ta ga ya ajiye Ƙur'anin bayan ya saka alama ta inda zai tashi ya nufi rumfar girkin. Kallo ta bi shi da shi sai ta tsinci bakin ta yana furta. Alhamdulillahi lazi bi ni'mati da timmu saliyat. Kana ta idan da tana sake gasgatawa da mika dukkan imaninta ga Allah. Shi ne mai kun yadda duk yake suwa ka yake yaka kuma za a yi. Tana kallon shi yana tura wutar icen tuni hayaki ya bulbula sai ga shi ya fito da sauri daga rumfar. Idanu jajir hawaye na diga. Dariya ta so kama ta. Dama idan ban da rigimar sa ina shi ina wutar ici. Wataƙila ma tun da yake bai taɓa zuwa gaban murhu ba balle a yi batun girki. Yana goge ƙwallon yana faɗin kai kai kai kai yanzu bebi haka kike shaƙar wannan abin kamar kanka zai juye gaskiya daga gama. ɗauke kanta ta yi kamar ba ta ji shi ba bayan kuma ta gefen ido take satar kallon shi bai kai ka zama ba miro ta yi sallama ta shigo gidan turus sai ta tsaya tana kallon abdalla gani take kamar ba shi ba sam ta kasa ɗauke idanta daga kan shi wannan kallon fa ya ce da ita sai ta sunne kai wai ita kunya ƙarasowa ta yi tana faɗin yaushe kawar ke abdullahi kin ga ga girki can inna ta bari je ki karasa tukunna kya zo mu yi miƙewa ta yi ta nufi cikin rumfar tana sake mamakin warkewar ta har ta gaza ɓoyewa tana zaune a rufan girkin tana waiwayensa haka nan maryam ta ji wani abu ya tokare ta ta daɗe tana ƙaryata kanta kan irin abun da take ji idan mai ta raɓi kanta da sunan kishi ne sai dai a yanzu a yadda abin yake barin ta ta tabbata cewar kishin ne Bai fi saura awa ɗaya a kira magariba ba inna wura ta dawo a gaggauce don ba ta kaiwa magariba a unguwa. Ita ma dai da mamakin take kallon Abdalla da ke tsaye kan Maryam ya haɗe hannayensa a kirji yana kallon ta kamar wanda aka baiwa gadinta. Bawan Allah, Allah mai iko kai ne a tsaye da ƙafafunka kyakkyawan murmushin nan nasa ya saki kana ya ƙarasa ga innar yana karɓar ɗaurin buhun da ke hannunta ya sa mata shi daga gefe. Ni ne inna wuro. tana kame da bakinta ta ce bari malam ya zo ya ga ikon Allah Allah gwanin iyawa ya amshi addu'ar bayinsa kai Allah mun gode maka sannu bawan Allah Allah ya ƙara lafiya amin amin inna ta dubi Maryam da ke zaune ita kuma wannan fa me ran ta girkin kuma ya juya ya dubi Maryam da ta dan haɗe don ta san yanzu inna za ta sako wani abu kuma daban ita kam gani take san ba ta son ta yanzu ta fi son Abdallah da Mira kawai dariya ta taso wa Abdallah bai iya haɗiye ta ba sai da ya ɗan dara ina ta rikaɗe ta yi Allah ma ya so ne ya rufin asiri saura kaɗan ta yi iyo cikin rijiya cikin tsoro ina ta zaro ido rijiya garin yaya ni yasu mai ramu sai ta sake yin fuskar shanu ita ala dole sai ta nuna wa shi take ji sai Abdalla ne ya ba ta amsa. Ina tsammanin san tsallakancan ne ba shiri ina na ƙarasa warkewa na je na tarota, to Allah ya rufe asiri. Ina tsammanin lakarcan ne ba shiri ina na ƙarasa warkewa na je na tarota. To Allah ya rufe asiri tana ta faɗa tana ɗan masa magana da ido. Shi ma ya maida mata amsa ta hanyar dangaɓe kansa da ɗaga hannun shi alamun ban haƙuri. mai rako da ke bakin wuta cikin zuciyar zuciyarta take cewa shi kuma baya tashi warkewa sai rana da wani abin zai same ta haka ma fa bakin sa yayi. Hmm. Abdalla na Maryam. Washe gari da Hisham suka wayi gari cikin garin Ni'ima cikin kuma gidan Inna Wuro dukkan su tare suka zauna karin safe. kowanne ka dubi fuskarsa zuwa zuciyarsa cike take da farin ciki mara misali hira suke a su har suka kammala maryam ta kwashe kayan ta gyara gurin Tsohon Alhaji ya ce to alhamdulillah ya Ka ga dai yadda Ubangiji ya karɓi addu'ar mu cikin lokaci kankani. Kanshi a ƙasa ya ce haka ne malam na ga darasi cikin rayuwa sosai, na ga abin da da can ban san da shi ba sai da Allah ya jarabce ni da lalura. Rayuwa a bar tsoro ce haka duniya ma a bar tsoro ce. Darasi ne babba na koya cikin lalurar da Allah ya jarabce ni da ita. gaskiya ne dama wani abun ba ka saninsa ko gane shi sai ka shiga wata jarabtar Allah ka ba mu ikon cinye jarabawarsa dukkaninsu suka amsa da amin tsohon alhaji ya dube shi yanzu sai shirye-shiryen tafiya gida kenan murmushi ya saki kana ya ce ban jin barin garin nan da wuri haka garin nan ya yi min malam sosai ya ci sunan shi ni'ima ba zan taɓa mancewa da garin nan cikin tarihin rayuwata ba har abada Baya ga haka neman aure nake malam cikin Duk kunnen da ta ji gaba ɗaya ya yi tamkar ba za ta iya ci gaba da sauraron komai ba. Sai ta rasa gane a wannan bigire take a zaune. Duk wata laka ta jikinta ta daina aiki. So take da tashi ta bar ɗakin amma haka ya gagara. A cikin karkarar nan tamu kuwa, tsohon Alhaji ya faɗa cikin mamaki cike da tabbatarwa ya gyaɗa kansa. Eh malam. Tuni ta miƙe saboda kunnuwanta ba za su juri jin abin da zai faɗa ba, sai dai kafin ta kai ga ficewar har tsoho Alhaji ya sake tambayarsa, wace yarinya ce Abdullahi ka gani ɗin? ‘Yar wajen wace, ba wata bace malam ta gida ce mai cike da gaggawa ta ƙarasa ficewa daga ɗakin don tuni zuciyarta ta riga ta bata sunan wanda zai kira ɗin. ɗakin inna wuro ta wuce ta yi can ƙurya garan ta gami da cusa kanta tsakanin fulillika me abdalla yake so na masani da zai fahimce ni wace hanya zan biyo masa da zai fahimce ni ta yaya abdalla zai nemi auren wata watan ma mero eh ta san ba zai wuce ita din ba don dukkan take-takensa ya gama nuna mataka. tambayar da ta ringa wa kanta kenan tana nan kwance kimanin minti talatin da wani abu ta jiyo maganar su muryar inna wuro ta fara ji Allah ya tabbatar da alkhairi a tsakaninku ni da mato na maina ne da kai da ita duka ɗaya ne a gona wani irin abu ta ji ya tsirga mata da bata taɓa jin makamancinsa ba Babu shakka kishi bala'i ne bata sake gaskata kanta cewa tana kishin Abdullah mai tsananin zafi ba kamar ranar. Take ta yanke kanta daga yau ba ta sake kwana a garin tunda ta gama iya abin da za ta yi din. Cikin ƙanƙanin lokaci zazzabi mai zafi ya rufe ta. Duk yadda Innor ta so ta fito ta ƙiya. gani take duka ba su son ta har sham wani irin haushinsa take ji ko kowa zai goya Abdallah ai bai kamata shi ma ya biya rima a sha kiɗa ba kwanciyar da ta yi kan gadon tana jin yadda cikinta ke fidda wucin zazzabi ta kuma ki yarda ta gaya ko sallar magariba da isha ne kawai ya tashe ta daga gadon shi ma din sai da ta ga innan ta fita ɗakin domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryenmu don na subscribe hakan shi zai baka dama wajen kasancewa ɗaya daga cikin memba na dausayi tv channel ta kuce